na faɗa a nan wurin duk wanda fai kai shekara goma sha takwas a kasar nan ya cancanci a ɗauke shi aikin soja shi ne ka'ida kuma kan yadda a yi maka katin zaɓe don ana tunanin a hukumance kai hankali kenan ba ya ɗaukar bindiga ak-47 a miƙa a hannunka saboda yanzu ba ana maganan kara gidanku ba ne kara ƙasanka ake magana amma har yanzu ana ci da kai kuma kana zaune shekara sha takwas a ƙasanka an ce ka zama ka kare ƙasa amma gidanku ba ka iya kare gida wallahi da matsala a tunaninmu mu sake tunani ya jama'a mu sake tunani mu tunani ba haka ake yi ba ku kalli waɗanda ba mu ba sun isa su ba ku amsa abin da nake bari ku kalla ba yau lahadi ba da ka sani ka gwada fita da rana kana neman wani abu a central market ka gani ba za ka same shi ba ba kuma don su kaɗai ke yi ba sai don sun rinjaye mu har an zo an rinjaye ana cewa majority carry the vote ko majority nan ba abin da suke iya babu shi don allah mu yi tunani ba ana maganar kai kadai ne ba al'umma duka ake magana sai da yi abin da ya kamata ka yi abin da ya kamata sannan za a samu al'umma ta gari amma in wasu za su yi ta yi wasu ba su yi kai kana tsaye wasu ma na rusawa to yaushe ne ranar gina gini idan kana yi wani kana rusa shi Allah ya ba mu ikon gyara